وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولنا السادية لاربا goma sha biyu ga wata Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Littafin kiristoci kuma yau sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan babban masallaci na kofar mai martaba sarkin bade a cikin wannan gari na gashiwa a jihar yobe kuma a kasar mu ta najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratul ahzab sura ta talatin da uku idan ka faro kirga daga sama sannan abinda na sani mun kwana ne a ƙarshen aya ta uku wanda wannan yake nuna za mu zubar ana ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل Allah الله مدوكتين bayan ya yi wa maza Allah sallallahu Alaihi wasallam umarni da abubuwa su ku. waɗanda su ne ɗan adam yake tsayuwa da su a cikin duniya ya ci dukkan wata nasara da yake nema kuma su ne idan ya da su yake samun duk wata kalar nasara da ake samu a lahira to bayan Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi sallam da waɗannan uku sai kuma ya hana wasu ababe guda uku waɗanda a jahiliya ake amfani da su a lokacin jahiliya mutane suna yi irin waɗannan abubuwa idan kuka duba za ku ga irin waɗannan abubuwa yanzu da yawa sun shigo cikin al'ummar Allah madaukakin sarki sai ya rusa wannan tsarin ya ce ba haka ba Allah ya ce ma Allah Allahu alaikum li rajulin ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi Allah bai sanya wa wani mutumi zukata guda biyu a cikin tamgar jikinsa ba wannan lafafin albayyin malamai sun yi maganganun da maganta a kai abdullahi dan abbas ya ce ana nufin gangar jiki ne ma ja'ala alallahu li rajulin min jasadaini an gane ko ba a sanya wa wani mutum kalli da ya ce shi na da gangar jiki biyu ba me yasa abdullahi dan abbas ya faɗi wannan ya ce asali yadda abin ya faru annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana sallah ne da mutane to daga cikin mutanen akwai wasu munafikai da suke tare da shi a cikin wannan sallah sai suka ce ai shi da kuke gani din to da jiki biyu yake shiga nan ba ga shi yana tare da su ba to a hannu sai can ma yana tare da su to sai Allah madaukakin sarki ya sauke wannan aya ya karyata su ya rusa irin wannan da'awar da tunani da ake ba wani mutum da Allah ya mishi gangar jiki guda biyu kun gane idan dai aka same shi kina masallacin nan to kina da ba za kuma a same ki a wurin masallacin daban ba idan aka fi presently ne kina nan cikin garin kashi ba ba za a same ki a dama su ba kowane mutum gangar jikin sai Allah ya yi wannan zai rusa da duk wasu masu sihiri da tsatsuba da ƙaryar karama wanda za a ce mutum yana nan kuma yana can ban sani ba ko an gane magana ta biyu magana ce ta wato shehin malami mujahid shi kuma ya ce wato shi a zuciyarsa a wani mushirki daga cikin ƙuraishawa daga cikin ƙabilar banu sahar sai ce shi a zuciyarsa yana da wasu fahimta ne kalar ne wannan fahimta da yake da ita ɗaya ta dama ɗaya ta hagu kuma kowace fahimta da yake da ita a zuciyar cuta ta ƙarfin fahimtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sai allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ma ja'alallahu li rajulin min kalbai ne ke jauki wanda ita ce maganar malam mujahi sai ya zama abin da take nufi ma ja'ala Allahu li rajulin min fahamaini fi jauki ba wanda aka sa wa fahimta fahimtar dai dai in kana da ita ita kake fahimta abinda kake fahimta da shi ne shi kake fahimta da shi magana ta uku wacce. in ban manta ba ita ce magana shehin malamin su ne shi kuma ya ce wani ne daga cikin wato larabawa wanda shi yake da'awar cewa a ake da'awar cewa shi a cikinsu a wannan lokaci babu wanda ya kai shi basira idan aka faɗi abu cikin mutane ya fi kowa ƙarfin haddacewa yanzu yanzu zai rike abu kuma abin ba zai gushe da galafi ba akwai mutane da Allah ya musu irin wannan baiwa to sai zama shi wannan haka yake to shi ma sai ya yi da'awa mai kama da waccan da'awar ta farko da aka mishi magana sai yake cewa ai a cikin fahimta ƙarfin zuciya da yake da shi shi zuciyar shi kala biyu wannan wanda suke gani na zuciyar shi ɗaya ne akwai ɗaya zuciyar wata bai ma cika yin aiki da ita ba ita wannan zuciya to ƙarfinta ya ga ƙarfin wannan da suke gani yanzu ba su da kuna gane a shirin duk wani shege da suke ji ana yi an riga an yi shi sanda ka ji fa wai zuciya yake da ita kala ita ita wannan zuciyar tashi da ma kuke gani yana da basira har ya tafi wari zuwa to ita karamar ce to dole da ya ɗauko ɗari a kenan sai Allah mu da wace sarki ce ma ja alallahu li rajulin min kalbaini fi jawfi Allah bai sanya wa wani mutum wato zukata guda biyu a cikin jikin sa an gane wani kowa zuciyarsa guda ɗaya guda ɗaya shekara wata guda biyu ne magana ta hudu nan ma suka ce wani ne shi ma a cikin kafirai duk a lokacin iliya yake da'awar cewa shi ne yake da shi rai rai yake da shi guda nawa guda yi irin da wasan gangancin nan to da aka mishi magana yi ce a shi a ran shi guda biyu saboda haka in wannan ya ce ma zai ɗauki ɗaya shi ma Allah madaukakin sarki da ya bada wannan aya aka saukar da ita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rusa wancan da'awar da wancan aqida sai ya zama a cikin wannan ma'anar abinda aya take nufi ma da Allah da rajulin minna sai fi jawfi ba wani wanda Allah ya kaware da ran guda ɗaya an gane ko wannan ita ce maganar malam Ahmad wasu da dama daga cikin malaman tafsiri su kuma sai suka tafi akan cewa ai wannan kalbai da ake nufi a bawai ne ake nufi ma da alallahu da rajulun min ne fi jauki Allah bai sanya wa wani mutum kalbi ɗaya ku balle guda biyu ba suka ce asali ta sauka ne a cikin wato gairu ɗan harisa wanda shi gairu asali yana wani gari ɗan babban gida ne babansa a tajiri ne sai aka wayi gari wata tafiya ta haɗa su sai wasu suka samu dama su suka sace shi daga nan sai samu kansa a halin bauta wanda wannan bautar ita ta kawo shi garin makka ya zo a matsayin bawa sai mutanen makka suka kare shi nana Khadija ta saye shi daga ƙarshe ya kuma mallakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaki Zaidu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi da yanta shi sai zama wato yanzu yana da yanki kawai da yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hidima wa manzon Allah to a lokacin akwai wani abu da suke da ake ce mashi wato tabanni menene ake ce ma tabanni shine hankaka hankaka ita ce bahaushe yake ce wai hankaka mai fitan wani naki ita in ta samu wani tsuntsu ya yi ɗaci ta ɗauke ta ta yi ƙoƙari ta rene ne zama hankaka haka ne ma'ana ba ki kika haifi ta ba ki kama kika ɗanke to a lokacin ana yi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to yanzu ya ɗauki zaidu a matsayin ɗa irin wannan abin da a lokacin ana yi saboda kar a sake cewa zaidu zaidu ɗan harisa a ce mishi zaidu ɗan muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai suka ce a cikin wannan ne Allah madaukakin sarki ya so kan zaidu Allah yake magana ma ja'ala Allahu li rajulin min abawayni fi zawji Allah ke sanya wa wani mutum guda ɗaya su bali guda ɗaya kowa uban sa bali ɗaya ne Allah ma da gaskiya ta da sai Allah sarki wa wa Allah bai sanya matan ku ba kuma ga wata matsalar da ba ku na aure da kuke tare da su Allah ya zahiru zahiruna waɗanda kuke wa zihari to Allah madaukakin sarki bai sanya su gun sun su zama wato su iyayen su ba matarka ba ta zama uwarka ba an gani wannan ma wata abace da ake yin ta a lokacin jahiliya idan mutum yana so ya yi wa matarsa wulaƙanci yana tare da ita kawai sai siffanta ta da mahaifiyarsa idan ya siffanta ta da mahaifiyarsa an ce alayya ta zahar gulli sai a wajen na yi bayan mahaifiyarsa to bayan mahaifiyarsa haramun ya auranta to da ya faɗi haka yanzu ya haramta wa kansa ita ne kuma ba su ke ji akwai matsala shi kowa matsala akwai matsala to wannan abin sai Allah mai rubuta ya ce to wa'annan matan da kuke gani kuke musu wannan jihar ku gane dai ba su ne ma'aikatan ba an gane ko wannan shi shi yasa a wancan lokacin kawai dole kake rungumi kadara idan haka ta sami amma da musulunci zo sai kawo maslaha ya kawo in irin wannan matsalar ta faru to wani mataki za a ɗauka sai Allah ba ɗauki sarki yake لقد سمع الله قول التي تجادلك بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله نعم والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله يسير لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حقيقة الله يأتي zancen matar nan da take ta mujadala da kai take faɗa tana faɗa fi zauji a cikin al'amarin mijinta Allah ya shaharci ta ji wannan tattaunawa muhawara da take Allah mai ji ne mata an gane wata mata ce da ake ce mata bin ta sa'alaba tana da miji mijin nashi dattijo me ya faru ran nan kawai sai ya mata jihari ya danganta ta da bayan mahaifiyarsa to yanzu a jahiliya yadda ake yi to shi kuma gashi girma ya kama shi ya dan fara rubuwa haka bayan ya yi mata wani abin da ya manta kuma sai gashi ya dawo wajen ta ce a yanzu ba rayuwa suke ta jahiliya ba ta je wajen maza Allah ta gane ina matsaya to shi ne ta zo zama da Allah sallallahu alaihi wasallam tana faɗa wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mata ba wani abu da Allah madaukakin sarki ya ce babu hanyar bi tana cewa irin wannan matsalar ba yadda za a yi annabi yana nuna ba wani abu da ƙarshe ta ce ta kai tsararta zuwa ga Allah madaukakin sarki na na aisha take a lokacin da ake maganar da ita matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kofar ɗakin ta ake yi ita tana ciki labulo ne a tsakanin wata maganar tana ci wata maganar ba ta ci amma Allah yana saman bakwai yana kan ƙarshen sa ya ji da sai ga jibril ya yi sai Allah ya ce da Allah قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الله مره في تركيتي وإن بسكين جهاري وما كان ينتدى بسنتي suke danganta su da iyayensu sai yake ma kunna umma hadu su gane cewa matarka ba uwar ka ce babu alaƙa tsakanin mata da uwa uwa ta mata an fahimci wannan Allah na ɗauki sarki ce ma da umma hadu su fa ba iyayensu ba in umma hadu in umma hadu illa الرسول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا الله لا يوجد in إن أمهاتكم ba wasu ba ne iyayensu ya ce in inda lahi wa ladala ba ke waɗannan da su suka haife ba ka da wata uwa sai wannan yadda ita ce ta haife ka in ji Allah ba wa inna hum la yaquluna munkara munkara su lalle suna faɗin abin kyama min alƙawli da daga gaske wa zura da kuma asalin ƙarya ka danganta matarka da mahaifiyarka ka fatanta Allah ya ce wannan abin da kuka faɗa in kana neman ƙarya ta asali to shi ne ƙarya sannan asalin abin nuni ne Allah ka tsare mun gane ko wanda yake inda cewa akwai bambanci tsakanin uwa da mata haka ne kuma haka ne eh? akwai bambanci kuma bambanci yanzu shi Allah mara wajen tafi shi kan shi ma ya gaya da mata da uwa akwai wani hanyar jirgi daban hanyar mota daban shi yasa saboda abinda maza suka yi wa mata da Allah ma ya faɗi yake abinda suke yayi nuni danganta su da da mahaifiyarsu sannan ƙarya su ba su da mahaifiyarsu wata ta haifi ba wata su ba to yanzu Allah ba ɗauki sarki ya nuna mana akwai interval tsakanin uwa da mata bayan Allah ya yi hankalin maza yanzu kuma mata sai aka samu matsala da yawa ita mata idan aka hawo da suka yi kwatan kanta da uwa ina ba da ba ka eh wata har sai ka ga uwar wai abin siyar ta kwatan da ita take rikici yana faruwa ba ka to wanda rashin mutunci da me ya kamata tsakanin shi da Allah in wani kuma shi fada da shi za a sashi an yi ta tsohuwar tsaye ta cika sa ido ta yi kaza ta cika sa ido ta haifi ɗan ba za ta sa ido ba ta ba sai ba ta ba ɗanta ita ba za ta sa ido ba aiki ya kuri kawai mahaifiyarki tana sa ido akan su da sa ido da ba ku an amma shi ba yake rashi kar ta sa ido akan saboda kawai shago aka kawo shi ai akwai bambanci ai ba ɗaya ai idan har shi mijin naki miji ne da kika ɗauka sai ba ba kawai uwarta uwar shi haka ne ko ba haka ba to ga nan ne duk irin yadda mahaifi yake samu su dole ke hakuri haka ne ko ba haka ba dole ne shi ne ba ta samu dole ke hakuri ba ina cewa su iyayen da yawa abin da suke yana cewa ko inda suke shiga harkar da wancan su في السنة ليس الصعوبة التي قد تشاق هذا أمر الاجتهاد من كتاب الله تشاق هذا الأمر لأبسط إلى أن صيام كثيرة أقلوه في العالم الثاني بإلى سنة لكن السنة قد تجب أقلوه في السنة قد أوكل في السنة لنقل أن نتدع أما وجد بيان أن السواكي فمسند تاشي في النهار فتجد كتابي تاشي في المدرسة a so mutumin da ya shi ƙarfin ke faɗa da shi sai dai ka nemi haka da Allah ba sani ko kun gani shekaran jiya wasu ta kulo wata tambaya a shimfiɗar tambaya ta ce dan Allah tana cikin musiba a taimake ka da zuwa Allah ya rage ta me musibar akwai misunderstanding tsakanin da mahaifiyarka ba ta fahimta ba na maka da tambaya ba tana ganin laifin ta ba ta ba ta abin da ta kaza kaza da sauransu ya labarin ta ko fada take da mahaifiyar eh da yake mahaifiyar duk ba hakula ce ba har ta suna neman a ba ta shawara a ba ta kasawa a da addu'a ya ta mahaifiyar mijin shi ne ba ku ba mun fahimci da kyau eh biya da ba ku ba duk da cewa ni a fahimta na ta wani da wajen maza ake samu ba na tunanin akwai wani ɗan arziki da masu za su wulaƙanta mahaifiyar da kuma zauna lafiya haka da kuma haka wani eh? haka da kuma haka wani soyayya ce guda biyu wannan soyayyar tana ci tabbas wannan soyayyar kuma tana ɓanda su da babu da akwai katon fuskan masu kashe wajen da kake ne ba su soyayya kowa za ka haka su soyayya da tsammani kake da kuma su soyayya da tabbaci eh da Allah soyayyar mahaifiya tabbaci ko ba tabbaci eh tabbaci amma soyayyar matar ka tabbaci eh ai akwai warkar ya take yi da su kawai take yi saboda ɗan wani ne abu قال أنا فتوكو ما فتوكو إيه قرآن ما يجي أفضل إتسكو يير مكبات بكتنكي أقول يور بعض الحيامة الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواج يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم نعم وإن وإن تعفوا وتسخروا وتغفروا فإن الله غفور رحيم الله مدعو كفتك يا أيها الذين آمنوا يا أخوة الناس بالإيمان إن من أزواجكم لم يجد ما تعلمون وأولادكم بآياتكم عدوا لكم وخمسيا Allah ya cikin mata su akwai mutum to ka san kin su uwar gidan su ne son ka tsakanin da Allah ko na sarki zai ce ko kuma kuma kuma amariya ana maka dariya ana maka mushi ana maka farko yanzu a wannan kasar kun sha jin labarai wata mace ta kashe mijinta yana faruwa kuma ya faruwa wata kuma da dalili ne saboda mata kishiya ne so ne kishiya dan Allah kun taɓa jin uwar da ta kanta to wacce soyayya ce take da tabbas da za ta bayyana zuwa ya fi son tuna kike mahaifiyar wannan kai kira da garanti amma shi ɗayan fa babu tabbas sai an juya an juya rayuwa ta nuna sannan sai a gamsu da jura gane da eh, lalle wani tsakani da Allah ya yake lalle wanki tsakani da Allah kake ba haka bane sai ka shiga wani yanayi ka shiga wani situation na rayuwa abubuwa suna gudu sai suka tsaya ta ana samun sai kuma ya bauɗe kana gidanka aka tura ka gidan haya ana gidan gidan hayan cikin kwanciyar hankali aka dawo gidan hayan ba kudin hayan yana da kana biya ce fa ne ya zama zai tsaro a irin wani lokacin da zai zai wai wace ka kake kaunar ka da yawa yawa a lokacin ba guduwa suke yi ba eh kun taɓa ganin ko wanda kuma gudu ta ɗanta da yaji da sarki ke na waye kasar ha to za ka haɗa soyayya ta tabbas da soyayya ta tsammani ta a sauri kiganci a na muƙaddara ita ma soyayya da kake an samu ta gaske ne ta fi dukkan jarabawa ta kai mahaifiyar kenan wane ita wane ita mahaifiyar wajen bambancin da ke tsakani shi ne malamai suka ce duk wani masoyinka da kake da shi a duniya yana yi masa addu'a Allah ya kara ma daraja ya tsada kai ta tafi gaba haka yake masa amma soyayyar da iyayenka suke maka su idan suna yin addu'a suna da hukunci da soyayya da wasu masoya su da domin babu wani masoyi da yake yi wa masoyin sa addu'a yake ko masoyin ya samu girma ya samu daraja har ya zo ya wuce shi kuma ya zama dan kallo dan leken shi da ya wuce haka da kuma kaza to amma ban da uwa da da uwa da uba kullum addu'ar su shine dan ya taso ya ci idan sarki ne so yake sanya zaɓi kujerar sannan a ƙara girman kujerar da da ta wanda shi ya zauna a kai idan mai dukiya ne so yake sanya samu kuɗin da suka fi nashi idan malami ne so yake sanya zo ya fi shi haka da kuma ta ba haka ita ma uwa ta banda uwa da ba ta kada wanda yake baka irin wannan addu'a da wannan fata so yake ka zama sannan ta fi shi a wurin a wajen zama da su amma sauran sun yi shakka zama amma ba ne ka fi musu gwada za ka fi su haka ne kuma haka da abu na gaba duk duniya ku gaya mini mutumin da yake maka addu'a yana addu'a ya Allah ka kashe ni kamar wani in ba yi ba eh ma'aikinta in ya tashi zai addu'a sai ce Allah maɗaukakin sarki ya sa ka zuwa gawa ta kasa. Allah ya sa kai ne za ka gani ma'aiki ya yi tashi addu'a aka tafi wa ɗanta haka ne kuma haka ɗauka ba za ka taɓa samun ɗa a uba ko uwa ya ce ya Allah ka kashe min wani ya zama ni ne na sallafe shi ya kamar addu'a a'a shi yake so ya fara mutuwa ya baka da Allah ga yamin wasu da za ka samu kawai shi eh? ke sannan wani zai haka kai shi kuma da yake rubuta shi da har ya bari yana da a ta kasa ba wasu su gindin ba wajen masu mahaifiya ba abokin wata ki girmama mahaifiya ku ki mutunta ta ko kuma ku je ku sha soyayya haka ake albarkacin kaza kadan da ya sha ruwan kasu ba zan da kwanka wannan shi soyayyar mahaifa da soyayyar mata akwai bambanci ba dai bane ku yanzu idan aka duba ba mafi yawan kanku mafi yawan ku addu'a kake nufin ya wuce zaku mafi yawa haka ne ko haka bane sai ku ne suke addu'a wai za a mutu amin tare saboda tana son shi tana ganin idan ya mutu to za a iya samun matsala to su su mutu tare wannan ita ne ɗan imani ne amma majority so suke ya mutu ya su kai ba ma so suke ba sun lissafa kansu a matsayin shi ne zai mutu ya su shi yasa da yawa a gidan inda za ka je ka tambayi su tsakani da Allah to gadon gidan ba su raba kowace suna da lissafi ni yaya na kaza wancan yayanta kaza wannan tana da maza kaza kaza mata kaza kaza su suna lissafi ko wani za su tunanin ita ba da tunanin za ta mutu da shi Allah ta dafa Allah madauki sarki yace a iyaye ba daidai suke da mata faɗin wannan magana ko jingina wannan tunanin ba Allah ya ce babban abin kyamana kuma ƙirƙirar ƙarya ne shafi abin ne ga Allah madauki in ummu hatu ba kowa ba ne iyaye Allah shi inna lafi wa ladana ba ce waɗannan waɗanda su ne suka haifa su kuma ake so iyaye Allah madaukakin wajen ce wa inna hum la na munkaran min al-qawl wa zuwa ta Allah ya ce ne Allah wa inna Allah la'afuwwun ghafur amma idan an samu matsala haka kafa Allah ya ce wa inna Allah lalle shi Allah la asru mai in dai an dawo ya yaki yanzu duk a jari da mutum kowa a shi gafur kuma mai gafara Allah ta gafarta sai ke والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا Allah ka dauki sarki yake ba da tafsir ramadan kun gane Allah ka dauki sarki yanzu ya kawo wannan baiwar Allah kaula bintin ta araba Allah ya kawo ba. sai Allah ka dauki sarki yake wato waɗanda suka yi wa matayensu jihari bayan sun yi haka sun bai yaƙudu na yin sun dawo sun yi nadamar abin da ya faru Allah madaukakin sarki ce to yadda za su fa tahriru raqabati su ɗanta baiwa min qabli ayyaka ma kafin su je su taɓa iyalansu to lalle yan shi ne da maka fara an samu ta ko ba ta wani Allah ba da ke da wani da Allah sallallahu alaihi wasallam لعل صلى الله عليه وسلم يبيعنا يبيعت إلى دم من الدنيا أنت بوجود أنت إلى ليس لك في الله يكفي ذلكم توعدون والله بما تعملون قدير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا Allah haɗauki sarki ce wancan shara'in na kafin ka sake komawa wajen matanka sai ka yanka baiwa wa'azi ne ake yi wa mutum gobe ma ya sake ya danganta uwarsa da matanka ya gane cewa uwa ba wata ba da take to ai bai da yadda zai yi sai Allah maɗaukin sarki ce to kamar lam ya haɗi duk wanda bai samu dama da zai yauka zai yanta baiwa ba to yanzu abin da zai Allah madaukin sarki ce fasiyamu shaharaini mutatabi'ai yanzu lalle sai yayi azumin da biyu a kere min qawli an yatama kafin ne sai kuma ba gobe ma ya saki Wanda fara yin firman kuwa gobe ma ya sake zuwa ya ce masu sa. a'a ita kaman bayan mahaifiyarsa ko wani abu ne kamar da shi yasa irin waɗannan abubuwan sun saba da shari'a da yawa mutane suna zaune a zaman aure amma auren nasu akwai haramci a tsakanin wasu abubuwa da suka fito da su shi yasa malamai suke gani duk wata matar da asali muharramar ka ka jingina matarka da ita to wannan yana haramtar da auren ku sai an yi kafara Allah ta fata in kuwa har haka yayi to karka so ka sake ba wajen matar ko dai ka yi kokari ka yanta kai wasu nan ka na dawo in ko baka da wannan hanyar to lalle ka shirya bayan ramadana ka shirya azumin shawwal da zulqa'ada a jere kuma ba an gano wannan sai Allah ya ce ne Allah ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا الله مره جنسن سيأتي ومن لم يستطع wanda ko ba zai yin azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba hanya ta bi Allah ya tunda sai da yake baiwa shi to yanzu ya azumin watanni biyu a jirgin sai ya ga Allah Allah ya shiga ba zai iya ba sai Allah ba ɗauki gaske su kamar lam yasir to duk wanda ba zai kai azumi biyu a jirgin ba to yanzu aikin da ke gaban shi ne mai bi'a mu sittina musira dole ya samu talakawa kwanci guda sittin ya ce su a cikin su koshi wannan duka ladar kwatanta mata da uwa ne dala ko mun bace wani bambancin kaɗan ne ko da yawa ya kwatanta mahaifiyarsa da babata to yanzu shi ya rasa bai ya kafa yin azu ya shiga wani ne da mahaifiyar iya azu to yanzu dole ka ya ciyar da ba miskinai su kafin da sake koma wajen يتم sai Allah ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله نعم وللكافرين عذاب أليم الله مرة في تنكيتي ولا أبو بأيك يا مقتدر أرعي لك الإيمان قد أن لك ونشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول yanzu tun da ba zai azumi ba sai ya ciyar da miskinai guda da sun tafi aikata kare idan ya samu abin da zai ta ya zai ya ciyar da miskinai to shi ba ya alƙari ya ciyar da kai shi gama yana faɗa haka Allah ta wajen ta hudu wannan tsoka ce da Allah an tsaya gudu ba wani dole a zai wani kafin nila waɗanda kuma suka kafin ba su bi Allah ba Allah madauki sarki ce ne azabun ali suna da azabar gargadi Allah ka dare kace ya ga Allah ya ji ya dare shi dai uku ne duka ba mu shi ba zai yanta da waje da yake da zai yi mutu shi ba zai yin azumi wata biyu a gaba saboda wasu ba shi dai da abin da zai shi yake lissi wani tana ma harkar mun zai kuma iya dokar Allah ke annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da ya shi gida sai ko wani aka tafi ne sai ya ba yake an baki wannan gona ko zai kin tafi idan ka je ka kara ita ma ta bashi ba shi sanar ka ya samu da ke da tsoro kun a shi ba kadama abu ne mutane suna wata wasu abubuwa ne da ake musu a jahiliya shi yasa shi cikin ba a yi su shirki ba wai daga lokacin da kike girma kawai daga lokacin da ya tauri ba ba daga lokacin da shi ma ya girma ya isa wani shi gaban doshi ba sai ya tauri ba a sai a karan aure kowane ɗaya da alƙalai daga cikin aksiden da aure ke haɗuwa da shi akwai jihadi Allah ka zafa to shi yasa a wannan sura sai Allah madaukakin sarki yace wa ma ja'ala azwajukum mata yannan naku Allah ya su zahiru na hunna ko ni bunna waɗanda kuke yi wa tsari da cikin su Allah madaukakin sarki yace ba mata yanku bane Allah da kina a iya da kina da kina wannan ma Allah ya wasa wani yanzu yana maka kasuwa ya fi yana da zuciya kaza ko ana iya ganin shi kaza ko kaza kaza Allah ya warware babu shi wani yanzu yana a danganta matarsa da mahaifiyarsa ko Allah ya warware to daga nan Allah ya dauki sarki wa ma da a kun abarai Allah bai sanya ƴaƴan rikon su zama ƴaƴan ku kuna fahimta ƴaƴan ku na riko da kika ɗauko ɗan tsawarki ko ɗan abokin miji ko ɗan yayanki ko ƙaninki ko ƴar wani ne kin rike ta Allah da sarki bai da bai saka wannan su zama sun ƴaƴan ku ba ba haka ba babu wani kasa da za a yi babu ba a haka kawai ka ɗauki ɗan wani kamar da ita ɗan ka ne ɗan wani kuma ɗan ne wa ma ja Allah na ma ja Allah adiya aku abu na aku sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki ce zalikum kun ga wani abu da suke faɗa qaulukum bi afwahikum zancen ku ne kawai kuke faɗa da baku amma ba a kira ba dan Allah yana faruwa cikin al'umma ko ba faruwa na kawai sun ga kawai an rike wani ana ai ɗana ne ai a kani ke yana ɗinki ne idan ba ke yi shafe shi da ƙarya kike yi zance ne kawai da bai nishan Allah ya san ya san shi. sai ya sa ya fito ta hanyar shi ba ta hanyar ba na ki dan kuma sai Allah ya kallo shi ta hanyar wanki ne ko kanin ki ya haife shi Allah ya sani sai sun shi cikin dura saboda haka maimakon dan ki ta dan kani na ne ba laifi kace na rike shi kamar dana wannan ba laifi ba amma kar ki tsara kun gane karatu menene gaba ci gaba والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم

da wato ubanninsu wannan shi ne mafi adalci a wajen Allah ba shi ne mafi dai mafi adalci udu uhun li abadi wa da ake wani dan wani wani dan wani kar a ce wani dan wanda ba wa ba shi yasa idan ka ɗauki ɗan ka ko ɗan yayanka to ko makaranta za a je a mishi registration to kar a yadda ya zama da registration inda aka yi an yi mishi rijista ne da sunanka a rijista da sunan baban baban mutuwa ne ko yana da ina fata an gane wanda take ka'ida in wasu baki aka yi ka ce ɗana a karkace Wani ɗan ƙanina ne ko ɗan yaya na ne an fahimta shi yasa za a gane kuskuren da yawan matan da idan suka auri mazaje daga wannan lokacin sai da cire su don mahaifin sai ka sunan mazaje yana faruwa gaba gaba to shi wannan mijin naki shi ba babanki ne ko babanki ne eh to kuma shi uba ba haushi ce ai da shi ake yanzu. duk yadda za a yi kawo babanki sunan shi babanki kuna fahimta karatu kar ki sa sunan buri da sunan babanki ke matar wani ke yar gidan wani shi yadda kake an ana magana na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce zo ki matar shi ake cewa amma in ana so a jingina shi da wani ta ce mai binci a jini ba kai yar abubakar addarta asma'u ta ce asma'u binci abubakar yar abubakar matar annabi safiya ta ce safiya binci kuyayi matar annabi khadija ta ce khadija binci kuyayi zainab binci jahash kun da haka ake yi da sunan mahaifi ake kira ba kawai da kin yi aure yanzu aure ya yi daɗi ba shikenan shi baban ki an dalilin sunan ka Allah ya ce zalikum qawlukum bi aqwalikum bi aqwalikum wannan zantuka ne kawai da bakin su ke fita wallahu yaqulu al-haqq Allah shi gaskiya yake faɗa wa huwa ya yahdi sabila kuma shi ke yake shiryarwa yahdi sabila kuma shi yake shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ka shirya da mu ud'uhum li aba'ihim wa aqsatu indallah ud'uhum ku kiraye su li aba'ihim da ubannin inda Allah madaukakin sarki an gane ko ko aqsatu shine mafi adalci indallahi a wajen Allah sai Allah ya ce fa illam ta'lamu aba'akum aba'akum in ba ku san su ba ba ku san ubannin su ba yanzu ya zai ba ku san ubanninsu ba ga alaƙa ta haɗa ka da su amma ba ku san babansu ba ya za a yi Allah ya ce fa iki yawa na kan fiye ɗan uwanku ne a cikin addini ka ce ɗan uwana ne ba laifi ba mun fahimta sai a ɗauki wannan kalmar sai ɗan uwanku ba ta amfani da wannan adalci sannan wa mawaliku idan masu muku hidima ne kamar shi zaidu da ya koma a gida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yanta shi zama yana hidimar abin nan to sai a mutu shi da wannan suna kawai mai mun hidima ne an gani Allah ya ce wa laisa alaikum junahun amma babu laifi akan kuɗi ma a ka'acin cikin abin da kuka kuskure bihi da shi wanda da kuskure ne hakan ta yi kun yi ne kafin ilimi ya zo kuna yi ba ku sani ba wannan babu laifi abinda laifin yake ne walakin mata Amma ma ta'ammadat qulubukum abinda zukatan ku suka danganta da gangan kawai to wannan shi ake magana kai wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ne shi kuma mai jin kai ya Allah ka gafarta mana ka cika mu abin da muka faɗi ya zama daidai Allah ba mu lada ba mu ji aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana kuma shi shafe cikin zukatan mu Allah madaukakin sarki ya samu albarka Allah ya yi muku damuwa Allah madaukakin sarki ya muku bukatun ta na alkhairi Allah ya sa ku gama duniya lafiya iyayen Allah ya haramta wuta cin namun cikin su Allah ya arzuta su da aljannatin da su tare da hisabi ko azaba da rahmat سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله